ka je gidan na faɗi ba gidan maka ce ka a wurin ka a wurin a ganka Allah Allah kamar na Allah to ba na Allah bane ba kamar dan bariki da aina san komai ki tabbatacce babu gidan da babu rufin kwano insha Allah annabi Musa a bakin Fir'auna a zuci eh. eh, eh, ni bai gidama da kai ba arama wallahi sun dauki <laughs>